ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب don Allah ya saka ba kowace lai abin da ta aikata na alheri ko sharri lalle Allah mai gaugawar yin hisabi ne